nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran da ke watsa shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin tehran mustafa adamu tare da ku a cikin wannan fotowar ta ce zango na uku a wannan rana ta laraba da fatan an lafiya abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su daga nan kuma za mu kawo muku sharhin bayan labaru sai ku ji shirin nan na kokon kun san da ke gutsuro muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai mu kuma mu kawo muku shirin afirka a yau sannan ku ji shirin nan naku na murayen masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. 'yan sahariya na yin hijira daga haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasashen waje sojojin sudan sun kwace iko da garin khartoum al-bahari yan tawan m23 sun kashin da ikonsu a garin goma to yanzu sai a ja zama da mu a cikakkun labarin yahudawan sahiyoniya suna hijira daga haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasashen waje jaridar Lemon ta ƙasar faransa ta ɗauki labarin da yake cewa iyalai masu yawa sun fice daga haramtacciyar ƙasar isra'ila baki ɗaya zuwa ƙasashen portugal cyprus da kuma girka rahoton na musamman da jaridar ta faransa ta buga ya ci gaba da cewa dalilin yin hijirar daga haramtaccen ƙasar isra'ila zuwa ƙasashen waje sun kunshi yakin da ake yi rashin tsaro da kuma siyasar gwamnatin benjamin netanyahu har ila jaridar ta ƙasar faransa ta ce dubban 'yan shawarwari zauna suna ficewa daga falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya a wasu lokutan iyalai ne maka cokau suke ficewa hakanan kuma ta kawo misali da cewa kwanaki kaɗan da suka gabata wasu iyalai da suka kunshi mutane ashirin sun yi hijira baki ɗaya iyalan sun kunshi kakanni iyaye da jikoki sun fice zuwa ƙasar cyprus da rayu a can a cikin kafan sadarwa na al'umma da akwai 'yan sharori zauna da dama da suke yin kira da a fice daga haramtacciyar ƙasar ta yahudawa zuwa ƙasashen girka kanada da thailand domin a ci gaba da rayuwa a can. Batun yin hijira ta 'yan sahiyoniya daga haramtaccen ƙasar Isra'ila ya fara ne dai tun lokaci mai tsawo, inda a farkon farmakin guguwar aksa da dama sun fara ficewa zuwa ƙasashen turai domin su samu inda za su rayu nesa da yaƙi. Dama dai an kafa haramtaccen ƙasar Isra'ila ne bisa wato almarar cewa za su samu tsaro idan suka zo wajen. Trump na Amurka ya ce zai kori ɗalibai 'yan ƙasashen waje da suke goyon bayan ƙungiyar hamas wani jami'in fadar mulkin amurka ɗin ta white house ya nakalto shugaban ƙasar amurka donald trump yana faɗin cewa shugaban ƙasar ya riga rattaba hannu akan wata doka ta faɗa da ƙin jinin yahudawa da ta kunshi cewa duk wasu ɗalibai 'yan ƙasashen waje da masu cirani a ƙasar idan suka shiga cikin zanga-zangar nuna goyon bayan falasinawa to za a kore su daga ƙasar ta amurka dokar ta trump ɗin ta wato da ya sanya hannu a kanta ta kuma kunshi bayar da umarni ga ma'aikatar shari'ar ƙasa akan cewa ta bi diddigi na shari'a akan duk masu barazanar ta'addanci da rurutawa wutar rikici kamar yadda ya ambata da mabarnata kan yahudawan amurka hakanan kuma trump ɗin ya ce zai soke izinin shiga cikin ƙasar ta amurka da aka baiwa ɗalibai masu goyon bayan hamas a cikin dukkanin jami'o'in da suke wannan ƙasa shugaba donald trump ya aike da wato dukkanin cibiyoyin amurka umarni da su ɗauki matakan da suka dace domin fara korar duk wasu masu faɗa da yahudawa kamar yadda ya ce daga ciki har da ɗaliban jami'o'i a tsawon lokacin yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta a kan al'ummar falasɗinu ɗaliban jami'o'in ƙasar ta amurka sun rika yin zanga-zanga da gangami na nuna goyon bayan su ga al'ummar Falasina da ƙin amincewa da halayyar isra'ila da kuma yin kira ga gwamnatin amurka da ta kawo ƙarshen sayar da makaman da take yi wa haramtacciyar ƙasar tehudawa to kuna ta da radio hausa da ke watsa muku shirye-shirye kai tsaye daga nan tehran sojojin sudan sun kwace iko da garin khartoum albahari a yau laraba ne dai sojojin sudan ɗin suka sanar da shimfiɗa ikonsu a garin khartoum albahari majiyar rundunar sojin sudan ta bayyana cewa a halin yanzu suna aiki tare da ɓangarorin da suka dace domin ganin cewa fara hula mazauna garin sun koma gidajensu a cikin lokaci mafi kusa a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata sojojin na ƙasar sudan sun sami nasarar kwace yankuna da dama a kewayen Hartun albahari da suka hada da gabashin tekun maliya wannan ci gaban da sojojin sudan ɗin suka samu ya biyo bayan korar dakarun rundunar kai ɗaukin gaggawa ne daga babban shirkutar soja da ke tsakiyar birnin khartoum hakanan kuma cibiyar soja ta sadarwa da babbar cibiyar leƙen asiri ta soja da ke kusa da khartoum albahari a wata sanarwa da wato ta daban da sojojin ƙasar ta sudan suka fitar sun bayyana cewa jiragen yaƙi sun kai hare-hare a garin alfashar da can babbar herkwatar yankin darfur wannan yanki dai shine babban sansanin mayakan dakarun na kai daukin gaggawa sojin na sudan sun ce sun kai wannan har-haren ne dai da safiyar yau laraba a wani labarin daga sudan rundunar kai daukin gaggawa ta sanar da cewa an kashe ɗaya daga cikin kwamandojinta mai suna rahmatullah almahadi wanda aka fi sani da jalha a jiya talata sai dai bata yi bayani ba akan yaya aka kashe shi ɗin. 'yan tawayen ƙungiyar nan ta m23 a ƙasar jamhuriyar dimokuraɗiyar congo sun ƙara shimfiɗa ikonsu a birnin goma ƙungiyar m23 take samun goyon bayan rwanda tana ƙara ƙarfafa ikonta a garin goma da ke gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyar congo da suka haɗa da filin saukar jiragen sama kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau laraba shugaban kasar wanda da gwamnatinsa take goyon bayan 'yan tawayen kungiyar ta m23 ya yi kira da tsagaita wutar yaƙi a ranar litinin da ta gabata ne dai kungiyar ta m23 ta sanar da cewa ta kama wannan birni na goma bayan mayakanta suka wato suka ɗauki kusan mako ɗaya suna matsawa kusa da wannan birni to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai ga zama domin a ji jerin shirye-shiryen da za mu kawo da suka hada da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san Afirka a yau da kuma murayen masu sauraro da kuma da shi ne muke ban kwana da kwaya sauraro lafiya. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana a kan jajircewar mutanen kudancin ƙasar lebanon wajen fuskatan sojojin amurka isra'ila 'yan mamaya wanda ni tahir amin zan karanta a ranar lahadi ce wa'adin ficewar kasar isra'ila daga yankuna da garuruwa da suka mamaye a kudancin ƙasar lebanon yake cika kuma a daidai lokacin ne mutanen wa'annan yankuna suka fara kurara zuwa gidajensu amma ko da suka isa sai suka ga cewa sojojin ƙasar lebanon sun sa shinge don hana mutane wucewa zuwa wa'annan wurare don har yanzu akwai sojojin hamdukasar isra'ila a yankin suna iya kashe su banda haka sojojin hamdukasar isra'ila sun kira wayoyin wasu daga cikin mutanen wa'annan yankuna suna faɗa musu cewa kada su kuskura su shiga wa'annan yankuna inda gidajensu suke a kudancin ƙasar lebanon amma sai jerin gwanon motoci da babura da mutane masu yawa suna tattakawa kake gani suna kwarara zuwa gidajensu gwamnatin ƙasar amurka ta buƙaci gwamnatin lebanon ta amince ta ƙara lokacin janyewar sojojin ƙasar isra'ila daga wa'annan yankuna na kudancin kasar lebanon har zuwa 18 ga watan fabrairu mai zuwa amma gwamnatin kasar lebanon ta ki amincewa da wannan bukatar a ranar lahadi wato 26 ga watan janairu ne da sojojin amurka kasar isra'ila sun bude wuta akan wasu mutane na kudancin kasar ta lebanon wa'anda suke sun komawa gidajensu inda suka kashe akalla mutane 18 suka kuma raunata wasu kimanin ɗari. a yankuna daban-daban da suke mamaye da su a kudancin ƙasar ta lebanon tashar talabijin ta press tv a nan tehran da ya ta nakalto yadda al'amura suka kasance a kudancin ƙasar ta lebanon a safiyar ranar litinin inda wasu daga cikin mutanen kudancin ƙasar lebanon suka cewa ai mu mutane mu ne muka fi hatsari daga cikin makaman ƙungiyar hezbollah kuma nan ƙasarmu ne ba za mu bar ƙasarmu ba ga 'yan mamaya wasu sun bayyana cewa a shirye suke su yi shahada a kan ƙasarsu da aka mamaye kamar yadda wasu suka yi a ranar lahadi amma ba za su taɓa ja da baya daga ƙasarsu da aka mamaya ba a ciki wannan halin ne da ya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron wanda kuma ƙasarsa take cikin kwamiti da aka kafa don kula da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta tsakanin kungiyar hezbollah da kuma hamjikasar isra'ila na kwanaki 60 da karshe dai hamjikasar isra'ila da kuma amurka sun rasa na yi sai suka fara janyewa daga yankunan ƙasar ta lebanon da suke mamaye da su suna ficewa mutane suna komawa cikin gidajensu a ranar litinin manufar hamjikasar isra'ila na fara yaƙi da ƙungiyar hezbollah da farko dai shine hana ta talafawa yakin da hamdu kasar isra'ila take fafatawa da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ita a gaza wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadul islami da sauransu ba tare da ta shiga cikakken yaƙi da ƙungiyar hezbollah ba amma ganin yadda dubban ɗaruruwan yahudawa a arewacin ƙasar falasɗinu sun kasa koma gidajensu a arewacin yankin kuma kudancin ƙasar lebanon kuma sun zama matsala ga gwamnatin ƙasar isra'ila wannan ya sa yahudawan suka shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah watakila ta samu damar mai da mutanen arewacin hamdukusar isra'ila zuwa gidajensu amma da suka shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah musamman bayan sun sami nasarar kashe shugaban ƙungiyar wato said hassan nasrullah sai sojojin yahudawan sun so su shiga ƙasar lebanon da ƙarfi to amma ƙarfin sojoji da makaman da ƙungiyar hezbollah take da su ya tabbatar da ƙarfin ƙungiyar ga harfi kasar isra'ila kuma al'amarin ya ƙara wata musiba ga harfi kasar isra'ila don hezbollah ta yi amfani da makamai masu linzami wa'anda suke kaiwa har gaba da birnin tel aviv ko kuma yafa babban birnin yahudawan a nan dai hamdin kasar isra'ila ta ga cewa ba za ta iya jurewa musibin ba don haka sai ta bi ta amurka inda ta aika jakada zuwa kasar lebanon wacce ta sami nasarar gamsar da kungiyar hezbollah na a tsagaita budewa juna wuta don haka tsagaita budewa juna wuta a lebanon bukatar kasar isra'ila ce saboda gazawarsu shiga kasar lebanon da kuma isar da makaman hezbollah suke yi zuwa tsakiyar hamji isra'ila har a wasu lokutan makaman hezbollah sun halaka sojojin yahuda da dama a biranen haifa da tel aviv da wasu wurare amma bayan an tsagaita wuta ne dai sai wasu sojojin yahudawan suka shiga wasu ƙauyuka a ƙasar ta lebanon suna neman wuraren da ƙungiyar hezbollah take ajiye makamanta don ta yi ƙoƙarin lalata su a duk wata dama da suka samu amma gashi yanzu kuma an tilasta musu ficewa daga kudancin ƙasar ta lebanon idan suna son wannan tsagaita buɗewa juna wuta ya ɗore idan kuma sun yi taurin kai to kuwa za a koma gidan jiya ne an sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 29 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan Janairu na shekara ta 1921. Turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora Sarki Faisal na ɗaya ɗan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sa da sharifu maka akan kujerar sarautar ƙasar iraki kafin wannan lokaci dai a cikin yakin duniya na ɗaya turawa sun yi wa sharif maka alkawalin cewa za su ba shi sarautar yankin hijaz idan ya taimaka musu wajen yakar daular usmaniya amma turawan ba su cika alkawalan da suka ɗaukan ma sharifu maka ba inda bayan yakin da aka yi bayan kuma faduwar daular usmaniya maimakon taimaka ma sharif maka sai turawan suka taimaka wa sa'ud ya kori sharifa maka daga hijaz baki daya wanda kuma daga nan ne turawan suka ce za su saka masa ne kawai tare da ɗora ɗansa faisal kan masarautar ƙasar iraki wadda a lokacin take karkashin mulkin mallaka na turawan ingila faisal ya rasu a shekara ta 1933 yana hidima ga turawan birtaniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya dan kasar pakistan tun yana da shekaru 20 a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga wannan lokacin ko muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya da ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ICTP a shekara ta 1964 a kasar Italiya shekara 1979 an ba shi kyautar Nobel ta binciken ilimin kimiyya sannan kuma ya rasu a shekara ta 1996 masu saurare ko kusa cewa shekaru 22 da sa gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan janairun shekara ta 2003 ehsan rashid abbas marubuci dan palestino da kuma jordan mai bincike ya rasu an haife shi a ranar 2 ga watan disamban shekara ta 1920 a ƙauyen ainul ghazal wanda ke cikin birnin haifa sannan kuma ya ci gaba da karatunsa a tsangayar larabci ta jami'ar birnin kudus inda ya samu digirin digirgir a shekara ta 1954 ya yi aikin koyarwa na wani ɗan lokaci a birnin khartoum na ƙasar sudan daga wannan lokaci ne kuma makarantu na palestine da labanan suka bukace shi domin ya koma can da kuma koyarwa inda ya koma ya ci gaba da karantarwa a makarantun da suke cikin palestine da labanan sannan kuma daga baya koma ƙasar jordan a shekara ta 1985 ihsan abbas ya mayar da hankali ne akan ayyukan bincike musamman a bagage na nazari da bincike a bangaren adabin larabawa sannan kuma da tarihin adabi da waƙoƙin larabawa na zamani da kuma tarihin larabawa da na musulunci musamman ma adabi da tarihin andalus ya rubuta littafai masu tarin yawa inda aka kisa cewa littafan da ya rubuta sun kai casa'in baya ga ɗaruruwan makaloli da ƙasidu. daga bisani ya rubuta wasu littafai waɗanda aka fassara su a cikin wasu harsuna na daban gaske littafan da ya rubuta ɗin akwai sahihanci bayananniyar gaskiya rashin son kai cikakkiyar fahimta da kuma sanin fasaha mai kyau da littafin nan tsaftataccen ɗanɗano da kuma riko da ma'auni na bincike da waɗannan littafai waɗanda ya rubuta sana nan a cikin jami'o'i ana amfani da su a ƙasashen larabawa kuma sana daga cikin ayyukansa waɗanda ake tunawa da shi har zuwa inda yau take da ƙarshe da isan abbas ya rasu a ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2003 miladiya a birnin amman na ƙasar jordan kuma a can aka binne shi. masu saurare kuma san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau wato lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga kuma aka shiga rana ta uku na fara zaman dirshan wanda manyan malama addinin musulunci suke yi a kasar iran wannan sa aka fara tilasta wa firaministan shapur bakhtiyar na kasar iran na wannan lokaci dokar matakai tabbatar da cewa ya janye dokar da ya kafa na rufe filayen sauka da tashin jiragen sama na kasar iran ƙungiyoyi da dama sun nuna goyon bayansu ga malamai wanda kuma hakan ne ya tilasta wa firaministan amincewa da dawowar imam da kuma aka kawo ƙarshen zaman dashen da ake a jami'o'i sannan kuma aka kafa kwamitin tsara shigowar margayi imam da kuma shirya masa gagarin matarba a birnin tehran fadar mulkin kasar iran irin waɗannan matakai da gwamnatin sarki sha ta ɗauka a wancan lokaci su ne suka ƙara harzuka masu gudanar da bore kuma hakan ya sa musu komaji a cikin zukatansu da kuma sanya su ci gaba da abin da suke yi babu ja da baya a irin wannan rana ce dai mutane suka fito a kan tituna ko ina a cikin birnin tehran suna jiran dawowar marigayi imam kumeni wanda yake shirin baro birnin paris na kasar faransa inda yake gudun hijira zuwa birnin tehran Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yakin ƙasar Sudan wanda ya ƙici ya ƙi cinyewa da kuma waiwaye zuwa tarihin wannan ƙasa da yadda aka kawo yadda ake a yanzu. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Yaƙin da ƙasar Sudan ta tsunduma a cikinsa tun daga ranar sha biyar ga watan Afrilu na shekara ta 2023 da kuma yake ci gaba har yanzu ya haddasa barna mai yawan gaske a faɗin wannan ƙasa barna ce ta asarar duban rayuka da kuma tilasta wasu miliyoyin hijira a cikin gida da kuma zuwa wajen wannan ƙasa. Sai dai wannan yakin da yake ci gaba kamar yadda wani marubuci ɗan ƙasar Sudan mai suna Rukabi Hassan Yakub ya wallafa yana ganin cewa duk da ɓarnar da take tattare da shi ya sake yaya kallabin tsohon matsalar da ake fama da ita a cikin wannan ƙasa tun daga lokacin da ta sami 'yanci. rukubu ya ce ba domin ɓallar wannan yakin ba to da wannan fuskar ba ta bayyana ba domin ba wani abu ne aka tsara ko aka shirya ba daga cikin gida ko daga waje haka tafiyar take tun daga asali marubucin ya kara da cewa sakamakon abin da ya faru a yanzu ya shafi fagagen siyasa zamantakewa da kuma wato rayuwar yau da kullum tun bayan samun 'yancin ƙasar wanda ya haddasa matsaloli masu yawan gaske daga cikinsu da akwai yakin da aka yi a kudancin sudan wanda ya ɗauki shekaru 33 ana fafatawa a ƙarshe kuwa abin da ya faru shine ɓallewar yankin kudancin ƙasar a watan janairu na shekara ta 2011 da zaman wannan yankin na kudancin sudan ƙasa mai cin gashin kanta har ila yau wasu daga cikin matsalolin da aka rika fuskanta da akwai yakin darfur wanda ya fara tun a shekara ta uku ya kuma ci gaba har na tsawon shekaru goma sha bakwai a tsakanin waɗannan shekaru an samu shekaru guda uku na zaman lafiya sai dai kuma shekaru biyu a wannan tsakanin na zaman lafiyar sun kasance na rikici da ke ta tsagaita wutar yaƙi idan muka yi nazari a kan dambarwar siyasar da ƙasar sudan take fama da ita to za mu ga cewa tana alaƙa ne da ɓangaren yankuna da kuma tarihin baya wanda aka gada sai dai kuma mafi yawancin yanayin da ake ciki na dambarwar siyasar wannan ƙasar yana da alaƙa ne da halayya ta masu mulki da kuma jam'iyyun siyasa da suka bayyana bayan 'yanci hakanan kuma alaƙar da ke tsakanin jam'iyyun siyasar da sojoji hakanan kuma saboda kurakuran da gwamnatocin da suka bayyana ɗaya bayan ɗaya suka rika tafkawa wata daga cikin muhimman matsalolin da sudan ta fuskanta tun daga samun 'yancinta shine matsalar mulki a cikin ruwan sanyi shekaru biyu bayan samun yanci wato a cikin watan fabrairu na shekara ta 1958 janar ibrahim abbodi wanda shine kwamandan sojan ƙasar sudan a lokacin ya karɓi ragaman mulkin ƙasar daga hannun firaministan da aka zaɓa abdullahi khalil wanda zaɓaɓɓe ne shi firaministan ne da kansa wanda yake zaɓaɓɓe ne ya miƙa wa kwamandan sojan ƙasar mulki ba wai saboda an yi juyin mulki ba saboda ya gaji da yadda saɓani da baraka suke kai da komowa a tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar ta sudan ya gwammace cewa gara ya miƙa wa sojoji su riƙe mulkin ƙasar waccan halayya tana nuni da yadda jam'iyyun siyasar sudan suka zama masu rashin kan gado a wancan lokacin ko kuma a ce tun daga wancan lokacin har zuwa shekarun da suka biyo baya shi kuwa bude ya ci gaba da mulkin soja na tsawon shekaru shida a jere har zuwa lokacin da al'umma suka yi masa bore sannan kuma a kifar da gwamnatinsa a shekara ta 1964 boren ya biyo bayan wani makirci da za a ce da jam'iyyun gurguzu na sudan suka shirya a shekara ta a hannun wasu jami'an soja na ƙasar a ƙarƙashin jagorancin ja'afaru na meri shi ku ya ɗauki shekaru goma sha shida cur yana mulkin soja a tsawon lokacin mulkin ja'afaru na meri ya fuskanci yunkurin juyin mulki sau da dama wasu jami'an soja masu ra'ayin gurguzu ne suka kifar da shi saboda ganin yadda ya raba hannun riga da tsofaffin abokan yaƙi da suka taimaka masa suka ɗora shi akan kargar mulki sai dai a shekara ta 1985 an kai ga kifar da gwamnatin namir ɗin ne bayan wani bore na al'umma abin da ya biyo baya shine kafa gwamnatin fararen hula a ƙarƙashin jagorancin sadiq mahadi sai dai shi ma gwamnatinsa wato mahadin kenan ta fuskanci tashe-tashen hankula da rashin tsaro da kuma koma bayan da tattalin arziki hakanan ko matsalar cin hanci da rashawa a tsakanin 'yan siyasa ta yi kamari a wancan lokacin a ƙarshe kuwa umar hassan albashir ya kifar da gwamnatinsa a shekara ta 1989 albashir ya yi mulkin soja na kusan shekaru 30 cir wanda za a iya cewa shi ne shugaban da ya fi daɗewa a kan karagar mulki a tsawon tarihin wannan ƙasa ta sudan shi ma tsawon zamanin mulkinsa ya fuskanci dabarwar siyasa da ƙalubale mai yawa yana da kakin soja ya cire kakin soja ya sa riga farar hula ya yi rikici da waɗanda ta fuskar aƙida suka taimaka wajen hawasa kargar mulki wato shugaban majalisa na wannan lokacin hassanu turabi a ƙarshe kuwa da dambarwar siyasa ta yi tsanani ƙasar ta shiga rikice-rikice aka kifar da gwamnatinsa ta hanyar bore daga cikin gida da kuma goyon baya daga ƙasashen waje an kifar da gwamnatin umar hassan albashin ne dai a shekarar 2019 to abin da biyo baya shine kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin janar abdulfattah burhan da kuma naɗa abdullahi hamduk a matsayin firaminista shi dai hamduk hula ne a wannan tsakanin ma an fuskanci faɗi tashi da rikice-rikice saboda al'umma ba su san mulkin soja abin da ya biyo baya shine fararen hula da suke cin gwamnati suka haɗa kai da rundunar kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin hamidati domin kifar da gwamnatin soja a shekara ta da ashirin uku, sai dai sun ci ƙasa sojoji suka murƙushe wannan yunkurin kuma shi ne abin da ingiza janar hamidati ya shigar da ƙasar cikin yakin basasa da yake ci gaba har zuwa wannan lokacin. abinda wannan yake nunawa shine tun farkon fari sudan tana fama da matsalar miƙa mulki cikin ruwan sanyi daga wata gwamnati zuwa wata wata matsalar da sudan take fuskanta tun farkonta shine ta sojoji wadda za a iya cewa halin da sojoji suke ciki ba abu ne mai daɗi ba 'yan siyasa suna son ganin sojoji ba su shiga cikin harkokin mulki ba dalilin hakan suke ta ƙoƙarin raunana ƙarfin sojoji ta kowace fuska 'yan siyasar ba su son ganin sojojin sudan sun yi ƙarfi saboda kada su yi jin mulki wannan ya haddasa gaba a tsakanin sojoji da 'yan siyasa a ƙasar sudan da kuma bunƙasar ta a lokacin zango na biyu na mulkin sadakul mahadi sojojin ƙasar sun fulkaci raunanuwa mai ƙarfi a cikin tsari ake raunan nasu da ba su taɓa fuskantar irin ta ba a baya kuma a lokacin yakin kudancin sudan fa yana kan ganiyarsa a wannan lokacin mahadima an kai ga cewa sojojin da suke yaƙi a kudancin sudan ba su da takalma a ƙafafunsu ko ba su da isasshen abinci ba su da cikakken kayan aiki hatta albarusai na kirki ba su da shi hatta makamai duk makamai ne da ba za su iya fuskantar waɗanda suke yaƙi da su ba an kai ga wani lokaci aka aiki da kayan wasan wuta da ake harbawa a lokacin bukukuwa a matsayin albarusai zuwa fagen daga wannan abu ya zama abin kunya a sudan kuma ya faru ne a ƙarƙashin gwamnatin sadiq mahadi daga baya sai gwamnatin ta fito ta ce wai abin da ya faru kuskure ne to wannan shine yanayin da sudan ta samu kanta a ciki rashin mika mulki ta ruwan sanyi daga wata gwamnati zuwa wata sannan kuma da rashin jituwa tsakanin fararen hula 'yan siyasa da kuma sojoji kowanne yana hararar juna wanda abin da ke faruwa sake maimaita kansa yake yi daga wata gwamnati zuwa gwamnati tun daga lokacin da sudan ɗin ta samu 'yanci har zuwa yanzu al'ummar ƙasar su ne ake cutarwa ko suke cutuwa sanadiyar wannan dambarwar siyasa da take da alaƙa da jam'iyyun siyasa da ba su san abin da ya kamata su yi ba domin gina ƙasa balle kuma sojoji da suke kwaɗayin hawa kan kargan mulki alhali aikinsu shine kare ƙasa balle kuma 'yan siyasar da su kuma ba su son ganin sojojin sun yi ƙarfi. To masu saurare za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauke da wani jigon. Kafin mu karkare baki ɗaya miwan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran ina mako barka da safiya fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama kuma mu dinga isar da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusu maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Boza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum ina gaishe da Sanusi Madattai da Isu Makeri a garin Madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokacin da mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikinka, barka da safiya da Malam Kabiru Sule dare kai ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kai ma gaishe ka barka da safiya da mamman sani cinwaza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure da shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf neja da dan hayya dan na azare da mai mai kanti da shayi garken daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan mara faɗi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samu na haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger Daraja, ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka, mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren 'yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya. na hakikanin gaskiya yana da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wanki hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja memba amure matasan Afirka reshen jihar Neja godiyar mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna na sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulama mai galaba akwai comrade ibrahim lara gabta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda Watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. to da farko dai suna na sani da walaska da kenan cikin garin tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi kureji da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani dauda cin wasa da magaram akwai sunusu madatte da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani da laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da ƙari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi sani alaska da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amina arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa abokanan aikin mu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina layya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin layya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin layya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa gare su family Malam Sule Malam Fal daga jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nas wanda da ake cema da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.